daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afirka akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau talata goma ga watan afrilun shekarar 2018 mu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi kuke sauraro wato karfe kuke nan agogon ghana da farko ga kanin labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani da kakkausan lafazi jiya Litinin a kan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. A yau Talata ake sa ran mai kamfanin sada zumuncin Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana gaban wasu 'yan majalisar dattawan Amurka A wani lamari na daban kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu bayan abin da ya faru a Siriya wato harin gubar da aka kai gwamnatinsa ta bayyana shawarar da ta yanke akan yadda za ta mai da martani. To shin wani irin tasiri za a gani a fagen siyasar Najeriya bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana shirinsa na neman wa'adi na biyu? Eh a gaskiya maganar da i cewa zai fito wannan ya nuna an fara kaɗa gangar siyasa ko da yake hukumar zaɓe ta ba da iya wa'adin cewa ga lokacin da za a fara to yayin da ranar da inec ta ware domin gudanar da shirin kiranye da za a yi akan sanata dino mela yake ci gaba da karatowa mazauna yankin da yake wakilta na ci gaba da tsokaci wa zai je ya tsaya layi cewa zai zai je zaɓe a cire dino. Ina ganin da kuma kwana da mutane da suka fito suka je suka yi layi kuma suka sa sunan To muna tafi da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma wani rahoto kan tunawa da wani ɗalibi da aka yi a jamhuriyar Nijar wanda ya rasu a wata zanga-zangar ɗalibai a bara. Mahmud Lalo ke jagorantar wannan shiri tare da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani da kakkausan lafazi jiya Litinin a kan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. Yana mai kiran wannan matakin abun kunya kuma wani sabon salon rashin kyautatawa. Hukumar ta FBI ta samu sammacin binciken ofishi da kuma otel ɗin da Cohen yake zama don kwace wasu takardun kuɗi da kuma wasu takardun bayanai. ciki har da waɗanda suka danganci biyan kuɗi dala dubu ɗari da talatin na rufar baki da kohen, ya ba wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels. Masu masaniya a kan batun sun faɗawa jaridar Washington Post da New York Times cewa ana binciken kohen a kan yiwuwar wata badakalar kuɗaɗen banki. Babban lauyan kohen, Stephen Ryan, ya faɗi cewa binciken na zaman wani ɓangaren buƙatar da mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatar. Mueller dai yana ya kwashe shekara ɗaya yana binciken yiwuwar katsalandan eh, Rasha a zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 da kuma yiwuwa alaƙar waɗansu da suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rashar kanta. A yau Talata ne ake sa ran mai kamfanin sada zumuncin Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana gaban wasu 'yan majalisar dattawan Amurka bayan da ya ba da haƙuri a kan yadda kamfaninsa ya yi amfani da bayanan miliyoyin mutane ma'abuta shafin. Ana sa ran zai bayyana gaban kwamitin shari'a da na cinikayya na majalisar dattawa. Gobe Laraba kuma idan Allah ya kai mu zai je gaban 'yan majalisar dokoki. Shugaban kwamitin shari'a Chuck Grassley ya ce ya kamata masu amfani da shafan su san ta yadda aka samu bayanansu da kuma yadda aka yi amfani da su. Ya kuma ce yana so ya ji daga Zuckerberg yadda kamfanin zai bambance tsakanin kara bayanan jama'a da kuma samun canje-canje a fannin. Zuckerberg ya gana da 'yan majalisar dokoki a sirrance jiya litinin a birnin Washington, ya kuma fidda wani rubutaccen bayani yana cewa kamata ya yi kamfanin sadarwar ya yi iya ƙoƙarinsa wajen kare kansa da kuma bayanan masu amfani da shafin facebook ta yadda ba za a iya yin amfani da bayanansu ba ba bisa ƙa'ida ba a bayanansa zuckerberg ya ce kamfanin facebook ya fara sanar da mutane miliyan 87 da kamfanin sarrafa bayanan cambridge analytica ya yi amfani da bayanansa ba tare da saninsa ba Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu bayan abin da ya faru a Siriya. Gwamnatinsa ta bayyana shawarar da ta yanke a kan yadda za ta mai da martani game da abin da ake kyautata zaton harin gubani da aka kai a wajen Damascus babban birnin ƙasar. Za a ɗau fansa kuma fansa mai tsanani a cewa Trump bayan ganawarsa da manyan jami'an sojan ƙasar jiya Litinin da maraice. ya jaddada abin da ya kira ikon da amurka ke da shi na dakatar da zalunci kamar na harin da aka kai ranar asabar a gabashin garin guta wanda 'yan tawaye suka mamaye harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla arba'in trump ya ce muna da hanyoyi da yawa da za mu mai da martani yin amfani da ƙarfin soja a cewar trump ba tare da ya yi karin bayani ba A shekarar da ta gabata, Trump ya ba da umarnin a kai hare-hare ta sama a kan wani sansanin jiragen sama na Siriya, inda aka taɓa ƙaddamar da wani harin guba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A lokacin wani babban taro na shugabannin kasashe da 'yan kasuwa da kuma masana na nahiyar Asiya da ma wasu nahiyoyin da ake kira Bowa Forum. Shugaban kasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gaɗi ba a kan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin kasar da Amurka. To amma ƙudurorin da shi ya ɗauka na yin garan bawal a fannin tattalin arziki na da nasaba sosai da takaddama cinikayya da kuma barazanar da shugaba Trump ya yi ta sanya haraji mai yawa akan kayayyakin China da ake shigowa da su Amurka. A jawabin da ya yi, shi ya ambaci budewa har sau arba'in da biyu. Ɗaya daga cikin batutuwa mafi mahimmanci a jawabin nasa shine cewa ƙofofin kasuwancin China na buɗe. A cewar wani mai fashin baki, bayanan wani yunkuri ne na jaddada mahimmanci wato bambancin da ke tsakanin salon China da Amurka. An sallami Julius Kripal daga asibiti bayan da aka kai masa harin guba ita da mahaifinta a watan da ya gabata a Birtaniya. An tarar da Yuliya da mahaifinta Sergey, wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha zaune a kan benci a Some a cikin mawuyacin hali kuma ranar 4 ga watan Maris a birnin Salisbury da ke kudancin Birtaniya. Sun kasance a cikin mawuyacin hali na tsawon makonni har sai da suka fara samun sauƙi sosai. Gwamnatin Birtaniya ta yi zargin cewa jami'an Rasha ne suka sanya musu wata guba da ke illata jijiyar ɗan Adam, amma Rasha ta musanta zargin cewa tana da hannu a harin. Shugabar asibitin gundumar Salisbury, Kristen Blanchard, bata faɗi lokacin da aka sallami Yuliya ba, amma wasu majiyoyi sun ce jiya Litinin aka sallame ta daga asibitin. A halin yanzu dai ba a san inda Yuliya take zama ba. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana a fannin siyasa na ci gaba da tsokaci kan sanarwar da shugaba Buhari ya ta cewa zai nemi wa'adi na biyu a zaben da za a yi a bara. wakilin masan mai maina kaina ya tambayi farfesa kamilu sani fage kwararre a fannin kimiyyar siyasa kowane irin tasiri wannan sanarwar ta buhari za ta yi a fagen siyasar najeriya eh a gaskiya maganar da i cewa zai fito wannan ya nuna an fara kada gangar siyasa ko da yake hukumar zaɓe ta ba da iya wa'adin cewa ga lokacin da za a fara amma batun da shi shugaban ƙasa yi zai motsa wasu jam'iyyu su ta kokari sannan banda wannan kuma wannan zai ba da dama ga mutane a fara tofa albarkacin baki akan cancanta ko rashin cancantarsa. Profesa Kamilu in muka duba yadda a baya da kuma 'yan kwanakin nan tsoffin shugabanni ƙasa General Ibrahim Babangida da kuma Laftanar General Olusegun Obasanjo suke kamar hannu mai sanda ga shugaba Buhari na nuna rashin dacewar shi gwada yin takara din duk da cewar ya aina takaran me wannan yake nufi a tsarin sha'anin siyasar ƙasar. ya nuna cewa bai kula da abin da suke faɗa ba kuma kuma da alama ma ya nuna cewa ya ƙara mai ƙarfi bisa kan cewa zai tsaya zai yayi takara. To, Profesa a ƙarshe idan muka duba yadda aka samu bambancin ra'ayi tsakanin waɗanda suke ganin cancanta ko rikin cancantar sake yin takara a karo na biyu na shugaba Muhammadu Buhari. Kai ya kake hasashen yadda al'amarin zai kasance? Yadda al'amarin dai zai yi ɗan wahala amma dai idan za a auna da abubuwan da suke faruwa ina ga eh, zai samu karɓuwa ga mutane ko da yake yawan ƙuri'unsa za su ragu ba za a samu kamar na baya ba amma dai akwai abubuwa na siyasa wanda suka nuna zai yi jagorancin sauran ciki na farko dai har yanzu isu babu wani ɗan takara wasu jam'iyya da take da wani ɗan takara wanda za a ce zai iya buka da shi gaba Buhari. Na biyu wannan abin da ake magana duk bai rage wata goma ba a fara yi. Don haka ko da wasu jam'iyyun sun haɗa kansu sun yi to da wuya su iya tsinke a lokacin gida da wuya kuma iya zagayawa ƙasa har su samu karɓuwa. farfesa kamilu sani fage kenan kwararre a fannin kimiyyar siyasa a najeriya to yanzu dai muna kan batun siyasa ne inda yayin da ranar da hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta ware domin gudanar da shirin kiranye da za a yi akan sanata dino laye ke ci gaba da karatowa mazauna yankin da yake wakilta na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta hukumar ta inec ta saka ranar takwas ga watan nan na afrilu a matsayin ranar da za a tantance kuri'un mazaɓar wato ta kogi ta yamma sannan ta saka ranar biyar ga watan mayu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben yin kamar yadda jaridun najeriya suka wallafa ga mustapha nasir batsari da ƙarin bayani A yayin da hukumar zaben Najeriya ta sanya ranar 28 ga wannan wata na Afrilu domin gudanar da aikin yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar yammacin jihar Kogi, ra'ayoyin mutanen jihar Kogin ya rabu biyu. Dama dai wasu daga cikin al'ummomin yammacin jihar Kogin ne suka kai ma hukumar zaben Najeriya buƙatar ganin maido da sanata Dina Malayan saboda dalilansu na rashin gamsuwa da wakilcin da yake yi masu a majalisar dattawan, amma a nashi gefen sanata Dina Malayan ya ce gwamnatin jihar Kogin ce ta kitsa maido shi gidan. Malam Bashir Muhammad da ke zaune a birnin Lakwaja ya ce mai da dina malayan gida zai yi wahala ganin yadda yake ƙara samun magoya baya a halin yanzu. Maganar kiranye saboda Allah Malam Nasiru bazari wa zai je ya tsaya layi cewa zai je zaɓe a cire dino. amma to wa'annan sunayen da aka sanya su aka ce yan maza fashi ne mutane da yawa suna jira sai ranar ya zo su je su ga ko sunan su na saboda suna wasu na cewa gaskiya sunan su da aka sa su ba su ba san lokacin da aka sunan su ba to amma shi kawo a nashi gefen bala na yashi lakwaja ya ce tabbas akwai yiwuwar mai da dina malayan gida tunda mutanen shi ne suka buƙaci hakan kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. ne lokacin da za su tabbatar da wanda suka sanin sun na koki ne ba na koki ba za a shi na ina ganin na kogi kwana da mutanen da suka fito suka je suka yi layi kuma suka sa shi na. je ta zo zagaye gari na gani. Sanata Dina Malayin dai ya ce yana da yakinin cewa sai ya kammala wa'adinsa na shekaru hudu zai koma gida kamar yadda ya shaidawa muryar Amurka a 'yan kwanakin da suka gabata. Wannan maganar dawowa dai dawowa dai insha Allah dawowa gida ma zan koma gida sai ranar ashirin ga watan Mayu shekara 2019 koma gida babu labarinta mutane na suna so na kuma ne yan kogi gaba ɗaya suna so na kuma ba su suka yi wannan abin ba gwamna ne ya tsaya ya ba da kuɗi aka zo na wuri da aka yi dangula ko saboda aka kuma magana nan gaba ɗaya na riga na kai ta supreme court saboda aka magana tana kotu ba zan son yi magana a kai ba amma muna supreme court yanzu. to amma gwamnatin jihar kogin ta ce ba ta da hannu a batun maida sanata dina malayan gida kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar Kogin shawara akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Abdulmalik Suleiman ya shaida damun ta wayar salula. In eh, ka eh, ko kuna yin wani kuskure ai nan jiya na recall na ba gwamnati jiste ta ciki. Sunayen da aka sanya a takarda aka kai ma hukumar zaɓe cewa ɗan mazaɓar su ce kamar ana ganin kamar kuna suka shiga. Ai ba suna aka ta ba mutane suka fito da katin zaɓe muka buɗe rajista wanda ya yarda da kan jinin malayi ya dawo a kowane kuliyi ne suka fito suka yi A yanzu dai lokaci ne zai bayyana yadda wannan dambarwar siyasar jihar Kogi za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. siyasar ƙasar mu ke ban tsoro. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar yau goma ga watan Afrilu shekara guda kenan da rasuwar wani ɗalibin da ake zargi jami'an tsaro sun harba da hayaƙi mai saƙwalla a lokacin da suke kokarin kwantar da tarzoma a jami'ar Abdulmumini a bara. A yau ɗaliban sun kai ziyara wata kotu domin ganin an ba musu kadi. A wajen ziyarar ɗaliban sun sake jaddada aniyar ci gaba da jajircewa don ganin an hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa, kamar yadda za ku ji a rahoton Suleiman Muni Barma daga Yamai. A albarkacin zagayowar wannan rana ta goma ga watan Afrilu makarantu sun kasance rufe domin nuna juyayi a kan rasuwar ɗalibin da ake kira Mala Bagale wanda ya haɗu da ajalinsa a farfajiyar jami'ar Yamai a bara yayin da shugabannin ƙungiyar ɗalibai ta USN suka hallara kotun Yamai domin jin halin da ake ciki game da karar da suka shigar a watan Satumban 2017 a ƙoƙarinsu na neman haske sai dai da alama ana nan gidan jiya in ji Muhammad Idar sakatare janar na kungiyar dalibai ta ƙasa usn yau mun zo maga procureur e eh, mun nuna ma al'umma kuma da ba mu yarda ba mun sai an yi shari'a mun san suwaye suka kashe wannan dan makarantar wannan abokin namu to procureur baya nan mataimakin shi ma baya nan amma mun doki rendezvous ranar juma'a da sai zamu mu dawowa ma zazaha wannan kara don mu cimma wannan gurin namu wanda zai sa a bar kashi dalibai. Mutuwar 'yan makaranta a wurin zanga-zangar nuna buƙatar samun kyakkyawan yanayin rayuwa da na karatu ba bakon abu bane a nan Nijar. sabili kenan da muhammad sidi wani mai rajin kare hakkin matasa ke nuna damuwa akan faruwar irin wannan al'amari a kasar ku gari ba sati wanda ya wuce jami'a ta cika da jami'an tsaro abu ne wanda ke bamu tsaro mu abu ne wanda ke nuna mana ke gwamnatocin da suka wuce har ma gwamnati kenan suna nuna suna ci gaba da kama karya da kuma kashe dalibai yau duniya an ci gaba bai kamata a ce yau in za a ta wajen kwantar da tarzoma sai a zo ana kashe mutane a washegarin mutuwar ɗalibi malaba gale mahaifan mamacin sun ziyarci fadar shugaban ƙasa wanne ya jajanta musu a kan wannan rashi abinda asmanu muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasar nijar ke cewa alama ce da ke nunin kyaukyawar aniyar gwamnatin ƙasar wajen neman haske akan abin da ya wakana shugaban ƙasa da kanshi ai ya gana da waɗannan yara kuma firaminista ya gana da su kuma sun yi tattaunawa da shi an sa kwamiti kwamiti ya aiki sai an yi bincike a san wane ne yi wannan wannan a san wane ne shine aikin saboda inda ka tara jandarma 200 ko 300 to wani na zaka ci wani aiki tunda ba wani amfaranta da akwai ba za a aza hannu a gane wani na yi wannan abu kuma eh, haraka ce da aka yi cikin hito na hito sai dai mace Allah kiyaye Allah sa a gane wanda ya wannan abun in ya so shari'a ta yakinta wasu bayanai da aka bayar jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasa na cewa iyayen marigayin sun rungumi kaddara a wani abin da aka kira yunkurin kashe wutar rikicin da ta biyo bayan wannan kisan gilla sai dai jami'an fafutuka irin su salisu amadu na kadar de concertation et d'action citoyen na cewa maganar malaba gale wani al'amari ne da ya shafi 'yan kasar nijar gaba daya shin wai yaro dalibi ne ko ba dalibi bane ba ba magana ba ce ba ake wai don saboda su uwaye sun yahe shi kina abiya ruwa tasha a'a magana ce ake na da ta yadda kungiyoyi irin wa'annan in abu ya taɓa su kenan kullum akwai kuka da suke yi tanku ba a shari'a ba a rahoton da ya bayar a watan agustan da ya gabata wani kwamitin bincike da aka kafa a ƙarƙashin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta cndh wanda kuma ya ƙunshi ɓangarori da dama ya tabbatar da cewa tiyar gas ce ta daki wannan ɗalibi a ƙoshinsa a maimakon buga kansa da dutsi da hukumomin nijar suka bayyana a washe garin faruwar wannan al'amari sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger tun zagogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a karan farko ga safinatu da shirin noma Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin namu na noma tushen arziki wanda yanzu ni safina ta sada su dangi daga nan sashen hausa na murya Amurka zan dinga gabatar muku. A cikin shirin namu za mu duba yadda wani manomi ya rungumi noman zamani a ƙaramar hukumar dutsen mata jihar Katsina, wato Alhaji Magaji Abu, kamar yadda za ku ji a tattaunawarsu da wakilin murya Amurka Zahraddin Sani Funtuwa. Sunana Alhaji Magaji Abu Dutsunma. To kana ɗaya daga cikin matasa a jihar Katsina wa'anda suke harkokin gudanar da ayyukan noma. Me ya baka sha'awa har kake wannan aikin noma? Abin da ba sha'awa kan harkar noma. A yayin da na gama kasuwa na jami'a, to sai na shiga hudu kwangila ta gwamnati haka. Sai aiki ka gina ka ƙara gaba. To sai zan mun zo mun yi aiki zuwa ba ka ba maka biyan kuɗi ba wata shida shekara guda da kuma ka nemi aiki ma ba aiki. To sai muka shawara ya kamata mu mutum nemi abin da sana'a da zai yi to sai surki na alhaji abu gidadu yake ban shawara yace to malam magaji nake ganin ka baka son zanen ofis ka je wurin office din wani me zai hana ka zo ka fara noma misali sai ka ce zaka zaka samu kamar din shekara ka tagatin 1 million fruit Eh. a tan naira fa hannu to kaga zaka samu miliyan goma da ya ga mana haka sai ne kuma na fara shawara ai to wannan kowa karamar abin nan abin nan bace ba kullun da na tani sai na zo na sai gona a ba a 15 hectares wato girman gona ka kai hekta goma sha biyar a hekta wajen ashirin da takwas ce gona ta. To a nan dutsen ma koko a Katsina? A nan dutsen ma take nan ba wuli. Yanzu wani ce gona hekta sha biyar. Bayan watanni uku mai gona yana sauran wajen hekta sha uku kuma ƙarfi da ban ita. Sai yanzu to tun da ya ce tun da ya ban shawara in targetin one million fruit a can eh. naira. To ba za in targetin ni kuma one million fruit a forty naira fa anu. Hmm. Sai na shawara sai na zo na samu na zagaye gona gaba ɗaya da waya. Idan eh, zagaye sai na zo na fara da shi. To mangwaro, gwanda, gwaba, sweet apple, abubuwa da dama da kuma energy. Eh. eh na yana da shi zai kai dubu ashirin cikin wannan gona kuma sannan kowane sai na jirgin system kowane da shi daya akwai abin da ke bashi ruwa daga nan ana nan kuma sun yi shawara ai bari yanzu in kawo green house eh. saboda noman zamani dan ya samu green house kamar tana biyar shi ba na zuba eh. so noman tumatir kukumba da bell peppers irin yellow pepper da orange pepper da sauransu irin da zamani haka na zamani eh To eh. kuma cikin hukuncin Allah Allah ya ba mu nasara duk abin da muka yi mun samu jirgin abin da muke bukata. Sannan kuma na sa kifi shi ma na sa fishman kamar ina na sa kifi kamar dubu goma a cikin wannan gona. Eh. Sannan kuma akwai inda muka ware inda muka inda muka ware muke noma na damina kamar masara dawa wake da gyada. Kenan masara ma tana yi a wannan yankin za ka ga wasu kamar ba ta yi. Eh abin da yake faruwa masara taki take bukata. To kuma Allah ya taimake min ina da shanu a gona ta. Ga takin nan zai zo man da sauki. A irin noman shanu ma duk kana yi a cikin gonan nan. Ina da shanu saboda ina son fara milkin na madara. Eh. eh to kuma ina da presence ina da namu ina da bakalo. Ah, لان عدم آه. Eh. Dan kawo su ne masu ne su ne da ake cewa milkas ai. Eh to Alhaji Magaji shi wannan harkokin noma naka ko za ka iya faɗi ma mai sauro irin abin da ya bambanta sauran irin nomanka da na sauran manoma ƴan uwanka musamman matasa. Eh to akwai abubuwa da dama. Ka ga yanzu sauran manoma abun abun yana ne yana buƙatar kuɗi na masu yawa. Ko da mutum na son in bai in bai da halin yin ba zai yiwu ba. Za ka ma tumatiri yanzu. Nan da wata ɗaya za ka ci kuɗin da ya kai dubu talatin. Eh. So da bai cikin damina. Domin ku a gidan hausa ce wata shidda wata takwas yana mara samun tumatir kuma zaka aje kwana ɗaya ka aje shi zai maka sati uku bai komi ba eh. ba ka sa shi cikin komi ba to ba zai suka noma mu sauran mutane sai damuna ta zo eh. za a zo aiko a su kuma yau ruwa bai kai ba yau ruwa ya yawa dawa ta ya shirya da sauran su mun namu sa shi in wannan bai tashi ba wannan zai tashi wata kan kamar noman ma kun yi ba irin noma irin wanda ake cewa dry farming a turance irin karfi kenan yawa a hashi na damuna muna ba shi karfi eh. amfanin ba na damuna karfi abubuwan ke nema ko da mu samu lokacin tsababba ba za mu samu abincin dabbobi to ganin shi abincin dabbobi na shi kuɗi ne to ga kika sai shi ciwon bai yiwuwa baka da abinci a cikin a samu kamar guda talatin a gonarka da awaki wajen guda ɗari da ashirin da tumaki wajen guda ɗari kin ga sai abinci za ka yi abin sai sai gaza wata rana ko eh. akwai shawarar da ka ba matasa musamman yadda na ji kana zaina irin wannan abubuwa kuma zaka ga matasa wani lokaci suna so su yi noman nan amma za ga suna dan kamar tsorata da harkar noma muna ga alamu sai da kuɗi ake wannan noma to ni shawarar ba matasa ɗaya ce ba biyu ba ta kamar an na fi karfi kamar wannan noma da ke ce maka na inabi eh. idan yanzu matashi ya samu inabi da shi ɗari ya shuka shi idan Allah ya taimaka ya kula da shi har ya fara yaya to ina ganin ina ne tabbaci maka wanda shi ɗari nan ina ganin a shekara bai ba shi kuɗi zai ba shi wajen miliyan biyu miliyan uku ah. to inabin nan ya ga shi na kafin an sa shi dubu uku dubu biyu ake da ɗari biyu ake eh, a cikin leda haka ko a cikin leda to kai kuma za ka sa shi dubu ɗaya za ka siya shi da gonar ka in kana da shi ɗari tun da shi zai ba kilo saba'in a season ɗin shi in ya yi kwari to wannan inabi da kake ba matasa shawara shi yana da sauƙin noma ne ko ko sai an bi wasu hanyoyi na yin noman shi. Alhaji Magaji Abu kenan wani manomi da ya rungumi noman zamani a jihar Katsina. Sai a biya mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar su Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman ma Zaharaddin Funtuwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni safinata ta sada Sodangi ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana saƙon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga haruna boda in kaibo da baba ganna alhaji nuciya wacakal suka ce sanarwar sake tsayawar takarar shugaban najeriya a jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari ya yi hakan ya yi daidai kuma mun yi farin ciki da hakan kuma dama mun daɗe muna jiran wannan ranar mai albarka da fatan allah ya bashi nasara a shekarar 2019 domin muna da yaƙinin ba za mu yi nadamar sake zaben shi ba Assalamu murya Amurka, don Allah ku bani dama in bayyana jin daɗi na sakamakon aniyar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana na sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2019. alhamdulillahi hakika mu talakawa mun yi murna sosai domin masu iya magana sun ce duk lalacewar masa ta fi kashin shanu idan ba mu zaɓi baba buhari ba wa za mu zaɓa talakawa mu yi nazari da tunani sosai Saƙo daga yusuf m ramadan mai gwambawa daga jihar gomben najeriya sai sakon abubakar kawu girgir daga jihar yobe inda ya ce gwamnatin nijar da hukumomin lafiya muna fatan za ku gaggauta haɗa ƙarfi da karfi domin murƙushe wannan cuta ta kyanda da ta ɓullo a zindar domin kaucewa yaɗuwarta zuwa wasu sassan ƙasar salam voa hausa rashin karayar da jam'iyyar pdp ta yi akan ƙudurin shugaba buhari na fitowa takara a shekarar 2019 wannan abu ne mai kyau domin ba a san macito ba sai miya ta kare. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Husaini Dango ta Karasuwa da magaji Allah Saka tashar magarya komo Muna maraba da yunkurin shugaba Buhari na bayyana aniyarsa ta yin tazarci a zaben shekara mai zuwa da fatan Allah ya masa jagora. Sako daga Alhaji Mele Yusuf fara jihar Yobe. To sai kuma labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani da kakkausan lafazi jiya Litinin a kan samaman da hukumar binciken Amurka ta FBI ta kai wa ofishin lauyansa Michael Cohen. Yana mai kiran wannan matakin abin kunya kuma wani sabon salon rashin kyautatawa. Hukumar ta FBI ta samu sammacin binciken ofishi da kuma otel ɗin da Cohen yake zama don kwace wasu takardun kuɗi da kuma wasu takardun bayanai, ciki har da waɗanda suka danganci biyan kuɗi dala dubu ɗari da 130 na rufar baki da Cohen ya ba wata 'yar wasan fina-finan batsa mai suna Stormy Daniels. A yau talata ne ake sa ran mai kamfanin sada zumuncin Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana gaban wasu 'yan majalisar dattawan amurka bayan da ya ba da haƙuri a kan yadda kamfaninsa ya yi amfani da bayanan miliyoyin mutane ma'abuta shafin ana sa ran zai bayyana gaban kwamitin shari'a da na cinikayya na majalisar dattawan gobe laraba kuma idan allah ya kai mu zai je gaban 'yan majalisar dokokin amurka Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu bayan abin da ya faru a Siriya, gwamnatinsa ta bayyana shawarar da ta yanke akan yadda za ta mai da martani game da abin da ake kyautata zaton harin guba ne aka kai a wajen damascus babban birnin kasar za a ɗau fansa kuma fansa mai tsanani a cewa trump bayan ganawarsa da manyan jami'an sojan kasar jiya litinin a lokacin wani babban taro na shugabannin kasashe da 'yan kasuwa da kuma masana a nahiyar asiya da wasu nahiyoyin da ake kira bawa forum da turanci Shugaban kasar China Xi Jinping bai ambaci shugaban Amurka Donald Trump gaba gada ba akan rikicin cinikayya da ke ci gaba da zafafa tsakanin kasar da Amurka. To masu da aka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma da Allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kina agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin. sannan kada manta idan ana son a sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji lawal mai gishiri a layin audi da ke jos ta arewa a jihar plateau nigeria wanda allah ya wa rasuwa a makon da ya gabata da fatan allah ya ji kansa amin yanzu a madadin maryam dauda da julie leathers gresham da kuma rob mcclay da ya haɗa mana shirin mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku nisa ga tawagar yau da gobe nan